بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايهات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوزا مشي قرشان سورة النور daga aya ta 62 64 ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم فينبئهم بما عملوا قد يعلم ما أنتم يحكم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم ما قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه إنما إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه وإذا الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه وإذا

الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله إن الذين يستأذنونك يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله يخشونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله إن الذين أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوا ربك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله فأذن لمن فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله واستغفر لهم الله واستغفر لهم فاستغفر لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم إن الله الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا تدعى لواذا وليعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا قد يعلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فليعلم الذين يخالفون عن أمره عن أمره أن تصيبهم فتنة عن أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم

السماوات والأرض <laughs> والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا قد يعلم فينبئهم بما عملوا ويعلم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا عليم والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم إنما المؤمنون الذين آمنوا يستأذنون ربك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم لبعض شأنهم فأذن لمن منهم إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله

فاستغفر لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا ويعلم ما

fi mu'minin ko ah, waɗannan ayoyin na ƙarshe suna magana ne a akan ladabin zama da manya sai aka fara da manzan Allah sallallahu alaihi wanda babu wani babba da ya kai ka ba a nan ayar tana magana ne akan idan annabi ya kirawo wani taro aka zauna ko dai tattauna wata matsalaha ta al'umma ko za a tafi yaƙi ko kuma karantarwa to mutanen kirki indai annabi ya kirawo kuma suna da wani uzuri suna kan su tafi wani guri in an fara sun zo to za su fita ba sai su nemi izinin wannan shine ban da Allah yi wa sahabban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a ɗaya bangaren kuma akwai waɗanda suke munafikai su ko ana zaune ana wani abu sai su ji kamar muntsinin su ake sai su tashi su babbura. sannan ko malamai suna bayani akan cewa duk lokacin da ake yin wani aiki na alheri ka zo guri kaga ka gaji so kake ka tashi so ka binciki kanka kana da matsala wani guri ne an zo za ka iya zuwa guri ka je ka wuni ana hira da kai ana musu amma da an zo gurin da ake karantar da hadisan manzo Allah ko ake karantar da addini ana karantar da alqur'ani sai ka ji ba za ka iya zama ba sai ka bar gurin za ka iya tafiya wani guri ka je ka zauna kai ta kallon titi ko ka ji koyo ba sai ga wanda suka je suka amfana sun gazantar da kai sai ina nan ina jiran ku shi ba zai ji alherin ba to sai Allah iya bin musulmi na farko su ne sahabban annabi sun sai ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi mummunai waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa su yadda ɗabi'a su take ko da yaushe wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yaz'abu watan mummunan kirki su ne wanda imaninsu ya bayyana da annabi bayan imaninsu da Allah sannan idan sun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam idan kanu ma'ahu ala amrin jami'i kan wani al'amari wanda yana bukatar sai an taru shaki da shi amrin jami'i lam zahabu to ba ta yin tafiyar su bar gurin hatta yasta'zinu sai su nemi izinin annabi sun ce ya rasulullah ina da uzuri zan tashi sai annabi ya ba su uzuri sai Allah ya ce innal ladina yasta'zinunaka waɗanda suke neman izinin ka in suna son su bar majalisin ka ulaika alladina yu'minuna billahi wa rasulihi kun ga Allah ya musu shaida su ne mummunai wanda suke imani da Allah suke imani da manzon Allah fa idza sta'zanuka li ba'd sha'anihim in sun nemi izininka domin su tafi su je su gabatar da wani sha'ani nasu fa'azalli man shi'ita minhu to kai izini ga wanda ka so daga cikin su sai wanda ka ga dama in mutum ya ce za ni yace ba za ka ba shi ne malaman tafsiri suka ce a nan abin da yasa aka ce liman shi'ita min akwai wanda in ya tashi wani abin zai taso za a buƙace shi sai an aika masa aka ce su goma na in suka dinga mutsu mutsu suka zo Majalisar annabi saboda ko da yaushe da an faɗi wata magana sai sauka da su ake kamar za a iya gano su irin abin da wata suke cewa mai kaza aljihu baya jimirin as ko ko mai mara gaskiya ko a ruwa gumi yake sai ga mutum ya fara musu musu yanzu nan fa zai ce da ni ake wanda na ce muku eh, wani eh, limami ne shi yana yawan shafar bashi gurin ɗalibansu sai je gurin wani zai karɓi bashi kuma yana da hali hana shi da yi zoron juma'a kawai sai ɗauko maganar in an ce ku taimakawa bayan Allah da bashi ya kamata ku taimaka musu da ya dinga bayani mutumin nan ya ga yana kallon su sosai sai fahimci kamar zai kama suna sai ce akar makalla abin nan za a yi shi sai aka bar magana ya koma kan wata saboda kada ya nuna shi ce kun gaishe na biyu gurin sa ta baka da kaza ya su a kodin da suke in dai aka fara bayani sai mutum ya dinga jin kamar da shi yake da shi ake shi kuma bayani na addini in dai na gaskiya ne ba sai ka kama sunan wani ba in kana bayani kana bayani sai zama za riga yi ba wuya kuma za ku ga sunayen waɗanda Allah ya kira a cikin alkur'ani ai ba su da yawa duba da mutanen duniya duka wanda aka saukar da alkur'ani saboda su amma mutum ne aka kama sunan an kama sunayen mutanen kirki akwai annabawa akwai mursalai sannan akwai mutum ɗaya wanda shi ba annabi bane ba manzo bane amma an kama sunansa shine zai shi kadai ne aka kama sunansa a cikin alkur'ani to a cikin mutanen kirki a cikin kuma waɗanda ba na kirki ba an kaɗa ko irin su fir'auna kaɗa ko irin su haman kaɗa ko ƙarun sai azar na yawan sosai abu lahab da aka kama sunansa to in ka cire manzanni da akwai abubuwa da alkur'ani yake faɗa kawai yana ba da siffa ne ko i bayanin aiki aiki kaza aiki kaza aiki kaza ba shi da kyau ko ya faɗi aikin wasu mutane kamar munafikai da aka tokar da sura guda a kansu idza ja'aka almunafiquna kaga da aka ce munafiquna ba a ce wani da wani ba Bin me wannan siffar da shi ake su munafikai duk sanda suka zauna gurin annabi sai su ba ka san tashi alqur'ani ya hana mutane su tashi in suna gaban annabi saboda akwai wanda in sun tashi akwai bukatar su za su iya tasowa akwai abin da ana bukatar shawararsu ana bukatar maganarsu saboda haka bai kamata su wahalar da annabi ba sai ya ce a jira su ko sai aka ce duk wanda ya nemi izini daga cikin su kai masa izini kamar yadda aka yi wa sayyidina Umar an yi tafiya da shi tare da annabi tafiyar yaƙi ce tunda tafiyar ta ɗau kwanaki bayan an je gurin an zauna sama da kwana ashirin da ɗaya to bayan an ɗau lokaci tare da shi sai lalura ta kama shi wanda zamansa ba zai iya yi wa annabi nemi izinin annabi ya ce zan koma annabi ya ce je ka shi sa aka ce fa azalli man shi ka nini wanda duk ya nemi izini annabi ya masa izini shi ke kuma wannan ta sa da yawa daga cikin malamin fikihu sun ce in ana sallar juma'a an hana mutum ya tashi daga masallaci matakan liman ya hau kan bari ya fara hudu ba an ce ko alwalaka sai ka warware sai ka daga hannu kayan haka liman ya ce jika sai ka ji wasu wasu ka ce a'a ba sai yi haka ba saboda akwai sahabin annabi sama da ana cikin hudu ba ko ana majalisin annabi sai haɓo ya zo masa sai rike hancin ya ɗaga hannu annabi ya masa izini sai suka ce to duk wanda yake son ya fita ran juma'a alwalarsa ta karye ko da wani dalili aka ce kama hancinsa sai ba da alamar kamar yana yin haɓo saboda kada duk wanda zai tafi ya ce akar makalla zan fita akar makalla zan fita sai a raba masa hankalinsa kuma wannan ya ci karo da ladabin masallaci ya ci karo kuma da ladabin sallar juma'a don ba a yin magana a masallaci ranar juma'a matuƙar liman ya hau kan mambari ya zauna to duk wanda yake da wani bayani sai ya takaita bayaninsa ya ajiye shi sai liman ya sako daga mambari sannan sai ya ci gaba da bayaninsa wasu mana da cikin malamai sun ce wannan aya tana dalilin sauka ta sauka ne a lokacin da aka yi gazwatul khandaq sanda ake wannan aikin na kewaye madina da ramuka to akwai waɗanda suka dinga zarewa saboda ba sa son su aiki daga cikin munafukai suna zare jikinsu a hankali suna guduwa shi ne sai aka ce kada wanda ya sake tafiya ya nemi izinin annabi sai aka haɗe kowa da kowa da mutumin kirkin da wanda ba na kirkin ba aka ce a nemi izini domin nan ne za a iya gane mai uzurin gaskiya da kuma mai uzuri wanda yake ba na gaskiya ba aka ce kai da izini ga wanda ka ga dama daga cikinsu wasu wastaghfir lahumullah sannan ka nema musu gafa da ko izinin da ka yi musu watakila akwai bukatar su amma ka ce su tafi tun da kaga suna da bukata to nema musu gafara wannan kuma yana daga cikin abin da aka ce ya kamata shugabanni su auka su dinga ba wa waɗanda suke shugabanta hanzari ku mabiya ku ba shugabanni hanzari su ma su ba ku hanzari kada ya zamanto su ba sa ba da hanzari sannan su ma ba a ba su hanzari a dinga dan nema mutum kofa mafita wani lokacin a ce wataƙila kaza ike nufi wataƙila kaza ike nufi sai in babu yadda za a yi ne sai a ce eh to wannan abin ya yi kuskure ko na abu kamancin haka inna allaha ghafurur rahim hakika Allah mai gafara ne ko mai rahama la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka <coughs> du'a ba'dikum ba'd wannan ayar wannan bangaren iya inda muka karanta din an ana masa kusan fassara guda uku kuma biyu yana daukan fassara na farko la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba. kada ku sanya irin kiran da za ku yi wa annabi kamar kiran shashin ku ne ga shashi ai to akai la tarfa'u aswatakum فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى to sai suka fassara wannan ayar suka ce waccan tana taimaka wannan wajen fito da fassarar ta in za ku kira sunan za ku kira annabi to ka ku irin kiran da kuke wa dan uwan ko abokan ku kada wani ya ce da shi ya Muhammad ku saka ya ku ce ya rasulallah sannan in za ku ce ya rasulallah ko ya nabi Allah ko ku masa alkunya da ɗaya daga cikin ƴaƴansa da ake masa alkunya ya abal qasim in za ku yi masa wannan kiran to kuma sannan ku yi ƙasa ƙasa da muryar ku kada ka dinga ɗaga ka kana daga can nesa ka ƙwalla masa kira zo kusa sannan kuma ka rusuna kai ƙasa ƙasa da mai ka ce ya rasulallah haka ake so a yi wa annabi to kuma wannan ya ɗauki ma'anar kada ka yadda a jawo maka maganar annabi ka ce kana da taka ko akwai ta wani malami ko a jawo maka ayar qur'ani ka ce ai wani ya ce kana ana magana Allah wa ake magana bayan Allah ana kuma maganar manzon Allah yaushe ake magana ga garin mutane to wannan ya shiga cikin kada a yi wa annabi irin kiran da ake sauran mutane ko kuma la ta ji alu du'a a rasuli ka du'a iba abifin ba'a ba kada kiran da yadda annabi zai muku ku zo ai wani abu ku ɗauke shi kamar kiran da wasu za su muku shi na annabi da ya kirawo ba ka da hanzari kawai ta kawo su kuma na goma mutane ka ta ni ba zan zo ba ko ba zan zo yanzu ba ko sai an jima da ya ce a to a kawo shi sa ku ga sahabbai da an ga wani akan mumbari ko akan hasumiya ko kan rufin masallacinsa ina cewa as-salatu jami'a an san annabi ne iyo kira za ga mutane ana fitowa a guje domin kada wata kalma daga cikin abin da zai fito daga bakin annabi ta kudu ce maka sallallahu alaihi wasallam kun ga ma'ana ta biyu kenan ko ma'ana ta uku kada ku mai da addu'ar annabi kamar addu'ar ɗayan ku. kai ka iya yin addu'a Allah ya ki karɓa ni na iya yin addu'a Allah ya ki karɓa ma iya duk addu'a Allah ya ki karɓa banda manzon Allah ku kiyayi addu'ar annabi a kanku ko kuma ku nemi addu'ar annabi gare ku wata zai muku takatan wani abu domin an gani duk wanda annabi yawa addu'a nan take take kama kuma wanda ya zo ice shi da damanka yace ba zan iya ba aka ce kar Allah isa ka iya ya ƙara daga hannun ba ta lalace sannan ku duba addu'a da iwa Abdullahi bin Abbas yace Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil ta kama addu'ar da iwa anas ibn malik ka sa i kuɗi ka ba shi yawan ƴaƴa ya jima a duniya duk kuma aka yi ma shine ƙarshen sahabbai a mutuwa kuma yace ya binne tsakanin ɗa jika sai da ya binne sama da ɗari da hannunsa a san an miya to akwai kuma mutane guda biyu da annabi ya musu wata addu'a nan take ta kama ɗaya ruwa ya kawo annabi sai annabi ya ce Allahumma matti'uhu bi shababihi Allah ka sa imore samartaka shekarar ta kamanin babu kurkura ko ɗaya a kansa ko a gini yana nan a saurayin sa matashi ɗan shekara kamanin matashin tsoho to akwai kuma ɗayan shi kuma nono ba annabi ya ji daɗi sai ce Allahumma jammilhu Allah ka sa zama kyakkyawa wannan shine tarar kyau Eh, ba wanda sai an masa wayo ba sai an saka hula an karya an gyara an saka abu kaza an yi kaza ko an shafa wancan an goga wancan a'a yace Allahumma jammil nan da na addu'a ka kama shekarar sa 93 shi ma ba kura ko dai a jikinsa kuma garau da shi da karfin sa da lafiyar sa in ka ga shi ga dai shekaru sun tafi amma ba tsufa sallallahu alaihi wasallam yaji za ka ce in ku nemi annabi muku addu'a ku guji annabi muku bakar addu'a wannan duka malamai sun yi mata a fassara guda kusan uku kenan kuma akwai matsaloli na fiqh da ake ɗaɗɗakowa a kan wannan duk da dai kamar yadda nake yanzu mu tarjama muke a ake kada shiga wani abu daban Allah ya ce qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza Allah ya riga ya san waɗanda suke zane jikinsu liwazan suna ɓuya a bayan ɗan uwansu suna guduwa kalmar at-tasallul ne ka salallabo ka salallabo ka shiga wani guri ko ka gudu da wani guri shi ake sa da shi ya ka sallal to anan ya ka sallalu da kun ga Hausa ake nan sun salale eh eh wata Hausa sun Hausar da Larabci suna tulalewa liwazar sannan kuma suna ɓuya a bayan yan uwansu sai wanda ya ce a ina jin yanzu ya kau da kai sai dan kare ne za su gudu sau da ba sa son annabi ya gano su saboda tsananin munafunci kuma wannan yana da cikin abin da aka ce ladabin zaman makaranta ba da ilimi me yasa za ka ɓoye malamin ka ba ka san ya ganka ko ka yi girma da karatu mutum ya ce ai na jin kunya ai ba na son mu haɗu da shi saboda kada idan ne ko kuma kada a gano ka kana neman karatu ka yi girma da neman karatu ba a girma da neman ilimi ilimin duniya ba a neman ba a girma da shi domin za ga har bbc hira suke da mutum ya tsufe ya karatu ko a ce ta tamanin amma ya haɗa digiri tamanin ya haɗa digiri iya kasa ke nan nan duniya takaddar in ka mutu tana nan ɗanka ba zai amfani da ita ba amma ka je ka koyi aya ɗaya ta alkur'ani ko hadisin manzon Allah ko ka koyi wata matsala ta cikin za ka mutu da abaka ka je da ita lahira kuma za ta baka amfani kuma an ce neman ilimi na addini musamman sanin littafin Allah da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu aikin da ya fi shi lada ya fi ka kwana kana kana ka je ka nemi wata matsala ɗaya ta addini ka sauki santa ka kyautata ta ya fi ka kwana kana sallah sau da in ka san wata matsala guda ɗaya ta addini ba iyakanka za ka zauna ba sallah kuwa akwai wanda da ka san ba wanda za ka gutsura wa sallah ka ce na yi tamanin na baka biyu ba a kyauta sallah sai dai mutum Allah ya ce mai ka kana yana daga cikin nufusa da kai ma addu'a an ka'idar da sallah ko a cikin sallar ka sa shi a guraren da ake addu'a Allah ya yi masa kaza shine kawai zai ci moriyar sallar ka amma ilimin ka kuwa za a mora za ka mora sannan duk mutumin da imo ruwan nan ilimin wani ya ƙara mora wani ya ƙara mora layin da za a bi da wannan jerin sarƙar har zuwa ƙarshen wanda ya amfana da abin da ka bayar na ilimi sai ladan ya zo maka cif cif ba tare da an rage lada goma goma aka ba su sun kai su miliyan ɗaya lada goma goma sau miliyan ɗaya za a tattaro a baka to kaga babu aikin da ya fi shi sa ba a girma da neman ilimi ko ba a jin nauyin yin tambaya ta ilimi sai yin tambaya ce wacce take tana buƙatar a ji kunya din to wannan babu laifi kamar wata matsala wacce take ta shafi eh, kamar yadda sai na aliyu ne a cikin hadisin bukhari da muslim kun ga yana son tambaya ai laɓe yake turo yana gurin annabi sai same shi Allah kai masa tambaya akan kaza me yasa kai baka son kai sai ka dalili to irin wannan kunyar ba laifi ba ne. amma ya to mutum ya ce bari ya ci gaba da bauta Allah da jahilci bari ya ci gaba da rayuwarsa ba tare da ilimi ba saboda ina jin nauyi wannan ba a so ku duba matsayin Imam Ahmad dan hanbal amma ce tare da yara ake tsira wajen kama guri a gurin karatu dan komi ma kada ya tsaya saka silifan ya sai ya saka ɗaya a nan ya saka ɗaya a nan sai da yara su tashi ne zai je riga mu zuwa sai su falle shi ma sai falle Allah ya taimake shi ya riga su zuwa shi kenan to amma sai Allah ya dube su sai sanya albarka a cikin rayuwarsu yanzu ko Musulmat kuka duba Musulmat na imam ahmad kaɗai ya ishe shi hadisan da ya tattara na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin aikin da iwa musulunci lokacin da ake kokarin a ruguza aƙida ta musulunci yadda ya tsaya shi kaɗai ya tunkari gwamnati guda irin kuma gwamnati wacce sunanta gwamnati da mukarrabanta aka yi sai har Allah I bayyanar da gaskiya ku duba irin azabar da aka yi ba da irin wahalar da isha har wasu ka dinga cewa aka rabu kalla kai ka sallama illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ga fatawa nan kwashe kwashe Tunda matsanta maka akai ka faɗa abin da suke so shi ke ne illa sahabi na yayi sai a'a wancan matsalar daban daban wannan yanzu nan in na riga ne shi kenan aka yada duniya sai a ce wannan abin shi ne daidai wanda kowa izi ban yarda ba kuma na mutu a hakan ya ce amma Allah sai ya kawo amma da yake wasu irin mutane ne zuciya su gaskace lokacin da ake cewa iyafe wanda ya masa wannan azabar ita wallahi duk sanda aka sauke bulala a jikina tana sauka kafin a ƙara ɗaga na yafi haka na dinga har aka ƙare min gula kai yanzu wani zai maka wannan ka ce ka tunda kana da aya eh wani aqabtum fa aqum bi ma uqibtum bihi kana da aya kuma ya halatta karama ko kuma kai Allah ya isa amma su babu ruwan sama da zuciyar ta su babu komai a cikin irin wannan karkasan duniyar nan mu da yake damun su ba su da shi kawai abinda suka sa a cikin zuciyarsu neman yardar Allah kuma me za su samu a gurin ubangiji za su iya sarayar da komai tunda wancan suke nema ba ka ce wannan malakai haka su sai Allah ya ce fal yahzar alladhina yukhalifuna an amri waɗanda suke saba umarnin sa to su ji tsoro su kiyayi an tusibahum fitnatun kada wata musiba ta same su kun ga sai aka ce an amrihi wannan damir din ana mai da shi zuwa ga Allah wasu daga wasu malaman sun ce waɗanda suke saɗa umarnin Allah su kiyayi kada wata musiba ta same su wasu ma suka ce a'a damirin yana koma zuwa ga annabi ne wato masu saɓa wa umarnin manzon Allah su kiyayi kada wata fitina ka faɗa musu sannan malamai suka zo akan magana fitina ne menene fitina aka ce ɗayan abubuwa guda biyu ko kuma duka biyu ko ka fada cikin shirka ko ka fada cikin bid'a duk ba mai kyau duk wanda aka mutu ana akwai matsala in an mutu ana shirka ba shiga aljanna faufau in an mutu ana bid'a za a yi mutum kwalele sai an zo za a sharu an gama komai ta aiki ya kare an gama hisabi kowa ina jin ga matsayinsa sai a ce to a je a sharuwa na alkausara tafkin alkausara wannan tafkin na annabi wanda Allah yi masa bayanin irin falalar da imata ce inna a aina ta alkauta mun ba ka alkauta to ka gode mana fasalli li rabbika wanhar sakamakon wannan baiwa da muka yi maka an ce annabi zai zo ya tsaya akwai mutanen da darajar su ta kai ba zai ba su ɗiba da hannunsa ba sai ce an kun sha wahala ku ne mutane na sai ɗebo da hannunsa zai baka a bakinka ka sha sallallahu alaihi wa sallam Allah ya mu a cikin waɗannan akwai waɗanda sai sun taho gurin gaba ɗaya sai mala'iku suna can sun tattare a hanya sai su ja layi sai sun ku koma Allah ya tsare mu sai annabi ya ce ai mutane na ne ga alamun al'umma ta nan alwala duk gashi saboda al'umma manzo Allah za su tashi ranar alkiyama ana gane su da hanyar alwala in muka cakuɗe da mu da wasu al'umma in kana son ka gane al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka mu za ka ga alama alwala wanke hannu iya zuwa nan za ga farin fuska za ga farin wanke hannu wanke kafa kai inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim haka za a yi musu to su waɗannan sai in annabi ya ce ai waɗancan mutane na ne dan ga kamar su sai malaiku sai ba naka bane bayan ka tafi sun canja kad baddalu ba'daka wa ghayyaru sun canja addini sun kawo wasu abubuwa wanda a matsayin addini bayan ba su ne addinin sai annabi ya ce su a kore su su hukan fa su hukan sai a kore su to shi sa aka ce duk wanda ya saka umarnin annabi zai fada wannan matsala ko shirka so bid'a Allah ya tsare ni aw yusibahum azabun alim nan an ce fitira a nan duniya fada bid'a fada shirka azabun alim a lahira shi ne a musu kwalele duk wanda bai shiga aljanna ba ina zai je a lahira gida biyu ne kawai ko gidan daɗi ko gidan wahala wani zai tsaya akwai ashabul araf ko ashabul araf su ma ta kowa su akwai zaman da za su yi wannan ashabul araf su ne waɗanda kyakkyawan aiki da mummuna in daidai an gwada hasana goma ya goma so kaga a ajancin na ubangiji tun da tsiyar da hasanar sun zama daidai ba zai maka azaba ba sai a ce to shikenan a jefar da su ba sa wuta ba sa aljanna to amma su ma karshe sai Allah ya ce ku shiga aljanna an ya yafe sai a shigar da su aljanna kun ga gidan ya zama sauran nawa kenan biyu kawai duk wanda bai shiga gidan daɗi ba zai shiga gidan wahala Allah ya kai mu gidan daɗi gidan wahala Allah ya ce ala inna lillahi ma fi samawati wa ku saurara ku duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai na Allah ne mulkan wa khalqan Allah ne mallake shi sannan kuma shi ya halicce shi kun ga sai aka ce ma fi samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai wal ard anan akwai ayoyin da suka zo da wal ard akwai kuma fil ard ayoyin da suka zo da wal ard suna magana ne akan wanda suke tudu halittar da suke tudu fil kuma an hada da wanda suke tudu da wanda suke kasa in akwai so da kan akwai wata halitta da suke rayuwa karkashin kasa ita ma ta shiga dukkanin su mallakin ubangiji ne kuma bayi ne da Allah qad ya'lamu ma antum alayhi Allah ya san abin da kowa yake kai na nazarta ko rashin nazarta na kyan zuciya ko rashin kyan zuciya wa yawma yarja'una ilayhi fayunabbi'uhum bima amilu ranar da za a mai da kowa zuwa ga Allah to a wannan ranar ne fa Allah zai ba kowa labarin abin da ya aikata wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne da komai babu abin da Allah bai sani ba wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه to wannan yana magana ne akan shi ɗan kasuwa ne da ya samu kuɗi ya fara kasuwanci sai harkar ta lalace kuma kuɗin su lalace to shine aka ce masa wai yana tare da aljannu ne shi sa ake samun wannan ba maganar haɗuwa da aljanu ba ne gaskiya kai kun gane shi samu ko rashi duka daga Allah ne za mutum zai iya farawa Allah ya sa albarka zai iya tsawa kuma Allah ya lalace abu amma dai ni shawar da zan baka a nan gurin kada ka karkata zuwa gurin wanda za su ce da kai kana da abu kaza ko rariyar hannu ko ko matarka ce ka auro mai fara kafa ko wani abu makamancin wannan kaka shiga cikin wannan canfi din kawai mutum ya dogara da Allah kuma ya nemi falalar ubangiji daga cikin abin da Allah ya yake yi wa mutum buɗi ta hanyar sa akwai sallar dare akwai kuma istighfari lokacin sahur yau ki istighfari astaghfirullah ko astaghfirullah al wannan malamai da dama sun tabbatar da cewa lokaci ne wanda in kana istighfari a cikin Allah ne maka abubuwa ko malaman tafsiri suka ce annabi yaqub da yace zai yi wa ƴaƴansa addu'a ta neman gafara bayan abin da ya faru tsakanin su da annabi yusuf ya faru an ce wannan lokacin ne ce zai so kuma lokaci ne mai daraja idan ka ga harkokin ka suna ta kokarin su durkushe ko sun durkushe ka yi kokarin ka dinga tashi daidai lokacin su ko raka'a biyu ce kai sannan ka yi salatin annabi kai ta istighfari har zuwa lokacin fitowar alfijir sannan kuma ka yawaita yin addu'a in Allah da Allah zai buka maka kuma zai yaye maka sannan idan kana baccin ana sallar asuba yi kokarin ka daina ka dinga bari da an idan da sallah asuba ka dan zauna kai wani abu ka bari sai gari ya daga haske yayi sosai in ma kana son ka kwanta an kana da bukata da wannan lokacin na safe annabi ya addu'a a kansa ya ce barakallahu li ummati fi bukuri wanda suke sammakon yin wasu abubuwan alheri a wannan lokacin Allah ya kan musu albarka saboda haka sai mutum ya saka wannan kuma ka ci gaba da yin addu'a mu ma kuma za mu sanya ka a cikin addu'a Allah ya yi wannan matsalar Allah kuma ya yalwata maka ya buɗa maka ya sanya albarka a ka duk wani ɗan kasuwa ma Allah ya sanya maka albarka a cikin kasuwancinsa ma'aikata Allah ya sanya maka albarka a ayyukansu masu sana'o'i Allah ya sanya maka albarka baki ɗaya mu Allah ya mana albarka da mu da mu da mu sai wannan shi kuma yana tambaya ne akan yi wa jariri huɗu ba in an haife shi yake cewa ya halatta watan da yawa mutane suna musamman wasu malaman suka yi magana akan ruwayoyin da suka zo akan yi wa jariri kutuba sukan kore su ga baki ɗaya saboda suna cewa suna da rauni amma fa hadisi da ifi ba fai na nuna annabi ya faɗe shi bane kawai hanyar ce ake samun wani magana akan isnadin hadisin ko kuma lokacin a samu a martanin hadisin akwai ɗan wani abu sai a yi magana a kansa kuma mafi yawancin malamai magabata ban ce malamai yanzu ba magabata irin su imamun nauyi da makamantansu sukan yi sassauci wajen aiki da da'ifin hadisi a cikin fada'ilul amal da targhib wa tarhib wanda yake mazhabar imamun nauyi kuma shi ya gabatar a ta a cikin mukaddima na hadisan da ya tara guda arba'in, da kuma yawancin malaman hadisi suna ta amma wasu malaman suna tsanantawa sosai su ta korewa su ta korewa su ta korewa duk da iya fahimtar su kenan amma Ba ka da yadda za ka yi tun da magabata sun yi magana a kan wannan so sai suka ce hadisin da izo akan yin ba da ikama da kiran sallah da da ikama kiran sallah a dama da ikama a musu ce da inganta ba to sai wasu suke cewa a yin ikama guda biyun ya halatta ko kuma akwai shi to saboda haka babu laifi mutum ya yi wa 'ya'yansa hudu ba da kiran sallah don ma'anin hudu ba ɗin ke a yi wa yaro kiran sallah ko kuma ikama a kunnen hagu da dama sannan kuma a karanta masa ayoyi na neman tsari musamman irin su ayatul kursi kul huwa Allahu falaki da nasi irin su u'izuka bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq wannan shine abin da ake nufi da hudu ba sai kuma tahani a tauna dabino ruwan dabinon a dangwalo yawon a shafa a kan dakacin yara, ko a cikin bakinsa shi kuma wannan ana yin sa ne da an haifi yaro kafin a fara masa kafin ya fara a sa masa wani abu a bakin sa ko nonon uwa ma ba a son ya fara shiga bakin sa sai an masa wani amma sun ce wanda zai iya tabbatar bakin sa yana da tsafta ba faɗi iya tsaftar sa man goge baki ake nufi ba watan kada ka je ka ba wani mai tura a shak mai yin gulma da bibi ka ba shi ka ce wa ɗanka ya masa hudu ba ba a so so ake wanda ake kyakkyawan zato shi sa sabai da an haifa musu yaro kafin a fara bashi nono sai su ɗauko sai su kawo annabi sai zama to yawon bakin annabi shine wanda ke fara shiga bakin yaro yanzu da ka sai ka samu wanda kake maka kyakkyawan zato in babu shi a kusa in ka san bakin ka yana da tsafta sai ka wadansa in ma ka ta fi ka kirki ta fi ka karatu ta fi ka ke fari da salati sai ka take yi masa wannan shine eh, ina ga waɗannan da su ne sai kuma masu neman a sanya su a cikin addu'a akwai wanda muna karatu da shi a nan an ce sunansa an ce sunansa suleiman alhaki muna karatu da shi an ce sun zo trenin fili din nan allah ya masa rasuwa yau sai mu sanya shi a cikin addu'a allah ya gafarta masu dukkanin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya sun yan uwan mu Allah ka gafarta musu da aminan mu da masoyan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ka gafarta mana Allah kai mana rahama Allah kai mana afwa kai mana rangwame da tijan mu na wannan gari ya kamata mu dinga sa su a cikin addu'a saboda rayuwarsu a cikin tana da amfani mai musu addu'a akwai shawarwari da yawa da suke bayarwa a ɓoye da kuma abubuwa da suke na alheri a ɓoye wanda ba za a gane rashin watan gurbin da za a samu ba sai ba ka so da dinga musu addu'a Allah ya kara musu lafiya kuma Allah ya ba su rayuwa mai tsawo mai albarka irin su Alhaji Aminu ɗan tata irin su Alhaji Yusuf Tantiya namu sauran dattijai da muke tare da su a wannan gari Allah kai musu albarka Allah ka inganta musu lafiyarsu Allah kuma ka tsawaita rayuwarsu ka zamanto rayuwa mai albarka ya Allah dukkanin wanda yake da magabatansa wanda suke gida sun manyanta Allah ya ba shi ikon yi musu biyayya Allah kuma ya ƙara musu lafiya Allah ya ba su lafiya ya ƙara ba su jinkiri mai amfani yadda za su dinga mana addu'a kuma suna ba mu shawarwari ya Allah mu Allah ka kula mana da su Allah ka shirya mana su Allah ka tabbatar da mu da su akan shirya matan mu Allah ka yi musu albarka Allah ka shirye su Allah dukkanin waɗanda ba su samu mazajen aure ba Allah ka haɗa su da mazaje na kirki mazan da suke neman waɗanda za su aura su ma Allah ka haɗa su da mataye na kirki wanda za su aure su zauna lafiya ya Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san bukatun mu Allah ka biya mana matsalolin mu Allah ka warware mana Allah ƴan kasuwan mu Allah ka sanya albarka a cikin su. Allah ka buɗe ƙofofin falala ya Allah ka buɗe ƙofofin falala yadda al'amuran kasuwa ke tija-tija a cikin wannan ƙasa tamu da wannan gari namu ya Allah ka kawo ɗaukin Allah ka kawo fatahinka Allah ka kawo buɗi masu sana'o'i ƙanana da manya Allah kai musu buɗi Allah ka sanya albarka waɗanda suke neman ilimi Allah ka ba su ilimi mai amfani waɗanda suka yi jarrabawa Allah ka sa su samu nasara waɗanda suke neman aiki Allah ka ba su masu neman sana'a Allah ka ba su marasa lafiya Allah ka ba su lafiya ko kuma da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka faranta mana Allah ka goyi da bayanmu, Allah ka tsare mana mutuncin mu da addinin mu da lafiyar mu akwai wanda yace an sace ina ga ko babar matarsa ce ita ma babar makocinsa ce to Allah ka bayyana ta ko wanda ni ma ɗazu yake gaya min ya ce akwai wata babar su da efta a nan nan kiyawa an ɗauke su yace a sanya su a cikin addu'a Allah ya bayyana su Allah ka bayyana su Allah ka bayyana su akwai ɗaya daga cikin wanda muke karatu da shi a wannan masallaci Alhaji Tasu Ukura shi ma zai aurar da ƴaƴayensa gobe Allah ya sa a yi wannan aure lafiya Allah ya sa abokan arziki ne Allah ya bar da su lafiya ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك ذلك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين